ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير Hakika waɗanda suke jin tsoron Allah yayin da suka kaɗaita suna da gafarar zunubansu kuma suna da lada mai girma shine aljanna.